أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أطمع الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo mun gaba daga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da rahama ce ya azurta mu a tsawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin hada mai girma kamar yadda aka riga aka san insha Allah muna cikin suratu Baha sura ta 21 jiya darasin ya tsaya Karshen aya ta ɗari da goma sha ɗaya yau insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu zai fara daga aya ta ɗari da goma sha biyu inda a cikin darasin jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bijiro muna da wani faɗi na alƙiyama da wasu tsoroni da wasu halaye da tashin hankali da tsoro da zulumi a cikin wannan rana. to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal min as-salihat duk wanda ya aikata ayyuka na gari ai afa'a da ayyukan da wa huwa mu'min al-hari shina mai imani da Allah imani ingantacce aqida ingantacciya wala ya fafu ba zai yi tsoron zulman zalunta ba ziyadatin fi sayyi'atihi ta hanyar a ƙara masa da zunubansa ya zubi goma ya ga sha ɗai a'a ba zai ga haka ba wala hamma kuma ba zai ji tsoron zalunci na ragewa ba bi na tsasin min asanatihi na a rage lada dai kamar in yin lada ɗari a ga lada ɗari ba ɗai a'a inna a la yuzlimu an-nasa mithqala dharratin Allah zai zalunta bayan da gwagwadon asara Allah baya yake ma bayan salada kuma bai kara ma bawan nazari duk abin da ka aikata shi ne za ka gani ومن يعمل مثقال wa خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar haka mu muka saukar da alqur'ani qur'anan alqur'ani ma'ana littafi abin karantawa arabiyyan da yaren larabanci وكذلك معلوم على كذلك نقص كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق kuma waka a an zanna ku. ai misli in zali ma bukewa watan kwacin saukar da abin da aka ambata an zanna ku haka muka saukar da shi ai alqur'ana qur'ana arabiyyan abin karantawa da yayi na larabci wa muka maimaita muka kwankoma darussansa wuri bayan wuri na muka maimaita fiye a cikin alkur'ani bin da walidi na ƙashi duk inda aka taba ayoyi da a kawo bayanin wuta da azaba da a cikinta duk inda an ka taba wani labari a kawo maganar wuta da azaba da a cikinta duk inda aka kawo da a kawo labarin wuta da abin da Yadda ta abin da na azaba duk saka a cikin jan hankalin bayansa da karanta musu da ruwa zuwa ga halittarsa ta sammai da tafai da abin da tsakanin su Karshen wannan sai a biyo da ambatan wuta da azaba da a ta. da haka an yi ta maimaita kyakken azaba a cikin wannan littafi ba don komi ba za a zama yadda kuna saboda kiyaye a shirka shirka me yasa zafi yana maimaita ambaton wuta aya bayan aya sura bayan sura saboda mutane ya hattara da shirka aw yuhdisu lahum zikira ko kuma ana maimaitawa ne don Qur'ani ya samar da su wa azantuwa to wa azantu bi halaki da halakat man taqaddamahum waɗannan da suka gabace su min al'ummi na al'ummomi Qur'ani ya ambata musu an halaka mutanen annabi Nuhu da ruwan tufan Qur'ani ya ambata musu an halaka mutanen annabi Salihu da tsawa Qur'ani ya ambata musu an halaka Adawa da Isa Qur'ani ya ambata musu an halaka Qaruna da girgizar ƙasa Fir'auna da nutsewa a cikin teku ba don komi Qur'ani yake mai maimaita waɗannan kissoshi ba sai don ya cancashi kuzari na wa'azantarwa da faɗakarwa da tunatarwa yi a ta biru sai su lura da wanda aka gaba gare don wanda aka gaba ka a kan hanya sai fada rani to kai ne kamata ma ka yi kusa da rani ko ne kamata kamata ai ka ja da baya amma kuna tafiya kan hanya na gaba ya fada rami kuma duk ku rinci ido ku biyo ko fada rami to wannan kun zan ba mutane ba kun zama sun mutu kuma umar فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيا وقل رب زدني علما الله سبحانه وتعالى ce fata'ala Allah Allah ya ɗaukaka al-malik mamallaki al-haqq tabbatacce da bai gushewa duk wani ne mulki ko mulki ne bashi ko shi ya ba mulki amma Allah shi ne da milki bai kuce shi da milki gaba ɗaya amma ya na Allah ya ɗaukaka daga abin da mushrikai suke faɗi amma ya kulu mushrikuna daga abin da mushrikai suke faɗi na gina mishi zalunci ko ɗa ko mata ko duk wani abin tarayya wannan ma na talakin qur'ani lokacin da ya kasance karfar qur'ani yana da malaki daga malaki fihi su'ubatun akwai wahala especially da mutum a ce mala'iki ya zo yana karantawa mutum na karantawa to akwai tsanani akwai wahala fakana da biyu sai annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda ce ku ci birila yakan bibi ci birilu fa ya karabo har sai aka kai shi ci yana karantawa قبل أن يفرغ جبريل شيئا الذين كان دعوة قبل أن يفرغ جبريل shi جبريل شقالي من الوعي للوعي suna da yana da gangan da jibrilu in jibrilu ya karanta sai ya karanta wani lokacin ma sun kafin jibrilu ya iya karantawa sai ya karanta shirkan adada wahayi saboda irin yadda annabi yake da kwaɗayi ga wahayi suna da kwaɗayin wahayi wa a 'ala al kuma annabi suna da tausayi da zulumi da al'umma ce game da alqur'ani zai san wani abu ya kuce musu makafatan nisyani don tsoron manta. wa huwa kalamun shi qur'ani da jibril ke zuwa da shi ya karanta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi ya karanta maganar Allah wanda ta halaka ko kuma saƙonsa ne ila yi zuwa ga bayansa wa fi zalika a cikin wannan ma fi ibn mashaqqati lahu akwai abin da ke cikin ga na wahala ga annabi ta alaihi wasallam ma annahu kana na la tare da duk Allah ya riga ya ce mishi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wa qaddama ba don ka wahala. فصحنا الله ذلك sai Allah ya hore ya sauƙaƙa wannan karatun alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa na'ahu anil kuma ya hani annabi daga rigangan da gaggawa shi na karanta yana karantawa faqala sai Allah bai girma shi wala ta'jal kada kai gaugawa bil ƙur'ani, da karatun alqur'ani min qabla an yuqba ilayka wahyu kayan a ƙara aiko maka shi ai yau riga jibrilu kayan jibrilu ya ƙari min iblajihi daga ida safan wannan ga kaulin da Allah kamar Allah mai girma ne la tuharrik bihi lisanaka lita'a jalali kabar motsa harshen ka da karanta alqur'ani don ابن ابي karba ابن ابي jibril يا ibnu عن مجاهد ibnu abi عن مجاهد مجاهد بن عباس قال يجي أبن أسفر ولا تعجب القرآن لا تتلوه قبل أن نبينه حتى لو ان كان تاري تاري مكاري بك بياني bari sai an kare bayani sannan ta karanta wakilin wasu malamai sun ce wala ta ajal ma'ana dai ai la taf'al inzala kakka roƙi a kakkan ma qur'ani qabla an yuqba kayan a hukunta zuwa ne gare ka da an yi akika bayanu ta aurihi kayan bayanin fasara da ya zo maka wa kuma kace rabbi ya ubangiji zidni ka ƙara mini ilmin ilmi ilmi bil qur'an da alqur'ani Allah ka ƙara min masaniya game da alqur'ani fa kullama unzila alayhi shay'un minhu duk da aka saukar ma annabi wani abu daga cikin alqur'ani zada bihi ilmuhu sai ilimi ne ya ƙaru da wannan abin da ya sauko idan duk da wani bangare na qur'ani ya sauko annabi ya ƙara ilimi abin da bai zo jiya ba ya zo yau to a cikin wannan aya muna fahimtar an gore annabi da abu biyu ko an hana shi abu ɗaya an gore da abu ɗaya an hana shi gaugawa kada ya gaugawa ina a fagen neman ilimi ba a son gaggawa ba a son gaugawa ga neman ilimi abinda aka so a yi sannu sannu ma Allah subhanahu wa ta'ala wani da addu'a ya roki Allah tsari ilimi idan ana son mai neman ilimi ya dukufa da neman ilimi tare da rashin sa saugawa kaka ce cikin yan watanni ko yan shekaru sai ka zo mallami ko kake kwarari saman laila an tumfi fatihan munafiran bi gairi ana'in fal fununu malam sai ta'alim ya ce wai kana son ka koma mallami ko kake kwarari cikin ɗan lokaci kaɗan lalle hauka iri iri ta wani yana cikin da hauka ke a a sannu sannu ake yi gaugawa cewa kai ka zama malami cikin dare da yi sannan ka dogoro da roƙon Allah don ilimi farada ce ta Allah da bai wasa ta hama ka roƙi Allah ya ƙara maka ilimin halitta da ta sani malamai suka ce suna da cikin farada ilimi Allah ya hori annabi da shi roƙe shi ƙarin ilimi bai ce ya roƙe shi ƙarin shekaru ba bai ce ya roƙe shi ƙarin arziki ba amma ce roƙe shi ƙarin ilimi a shi ilimi abu ne mai muhimmanci ilimi babban saboda haka babu wani abu da ɗan adam ɗan adam zai rasa ya muzanta kamar ilimi in dai ɗan adam na da ilimi to duk abin da ya rasa ba zai muzanta ba amma duk abin da ɗan adam ya mallaka in bai da ilimi sai ya muzanta saboda haka babu kwalliya da kawa ta ɗan adam wadda za ta ciyar da rayuwa ta da gangan jiki ne da duniya ta da lahira ce gaba irin ilimi ilimi ko na sabon farko ilimin alƙur'ani shi ne gaban gaba duk wanda ya bar ilimin alƙur'ani ya ba da ƙwazo da himma ga neman ilimin da ba shi ba to yana fitar da zargi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mafi kammalar yanayi na neman ilimi shi ne a neman ilimi wanda aka gano wanda aka karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ba da lokaci ga ƙoƙarin fahimtar umarnin manzon Allah da hannunsa da sauran maganganunsa da biyar maganganunsa da gabatar da a kan ko wata magana ta kowa mutum ya zama ya yi garkuwa da abin da ya shari a da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fassarar magabata sahabbai akan wannan alqur'ani don gano ma'anolinsa da asirransa na daga cikin gaugawa wadda ba aka ce ta da ilimi ne wanda nan shi kansa an ce bar gaugawa shi ne gabatar da manyan ilimi kayan ƙanana mutum ya karatu kawai sai ya ɗauki manyan-manyan fannona ya wara da su kayan ya wara da ƙanana wanda abin da a sunna farawa da abu ɗan kaɗan garin mai yawa a fara da na kusa garin na nesa a fara da mai wuya eh, da mai sauƙi garin a daga mai wuya to haka matakin ilimi to yana cikin gaugawa mutum ya ɗauki ke babu ilimi ya bar sigari kamar da imamul buhari ta a cikin buhari ya ce Allah subhanahu wataala ta Qur'ani ya ce yuna to su wane ne arrabbaniyuna yace allazina yurabbuna an-nasa wanda suke renon mutane duk tigarin ilimi kabla kibari da ƙananan ilimi matakiya ta ilimi kanin a kai manya-manya sama na ilimi. Saboda haka a san haka dukkanin mutarjin da suka jinu za a fara ma ɗalibai da abin da ya fi kusa da hankalin da abin da a daidai da shekarun sannan ana yi sama ana takawa sama a kai sama da shi. A ga dai mutum da ya ƙare firamare kawai shi jami'a ce masa ba shi taɓa yi za a ko a karatun addini in mutum ya sauke sai ya fara ƙananan littattafai, sannu sannu ya takara har ya kai ga manyan littafai in ka kai in ka inda ba a kai ba to za a yi wazo ka kasa rawawa na inda kake kuma ta inda kace ba ka iya can ba kamar wani wata kurkuwa dai ga tarihin tarbiyyar aristo ah, kurkuwa ta ga wata kurkuwa na ta iya daga kyakkyawar tafiyar tsuntsuwar nan sai ta rena ta tafiya sai ta ciro da ta zaice sai ta kama koyon tafiyar tsuntsuwar ta ta fara iyawa ba ta iya ba kuma ta amince tafiyar ta ta asali sai wa ga tsuntsuwar ta da tafiyar ta shi ke nan tsuntsuwar ta tafiyar ta ita wata daga koyon ta ba ta iya tafiyar ta ba kuma ta amince ta da tafiya to haka duk wanda ya daga kawa ya kai inda ba matsayinsa ba inda bai bi mataki mataki ba to ba zai kai shi da gari ba kuma nan na baya zai wace sai zan yi sakin tukun ya shi da muru ko ma fiye da haka to ba a gaugawa ya neman ilimi sai an fara da izarin ilimin kabla kibari fara da ƙanana sannan a yi sama ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنبي ولم نجد له عزما ولما نهاه تعالى لوكشن ألا يحن عن نجلبا صلى الله عليه وآله وسلم عن المبادرة دقيقين جوجاوة بالقرآن القرآن Allah ya hana annabi yin gaugawa da alƙur'ani to bayan nan na fahimu sai faɗakar da shi ala illati zalika akan mafarin wannan menene mafari menene manufa ta hana ai gaugawa bisa da Adam sai Allah ya kawo mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam, kissar annabi Adam saboda ni ya nuna mai gaugawa ba a kwanta daga harkar ilimi kamar yadda imamu malik Allah wa ta'ala ya ce ma wasu ɗayan gwaggoge da suke karatu gare shi suna ta kwasa su zo su ƙarfi ta da suka wani sai imamu malik ya ce musu in kuna son ku zan wani abu da wanda sha'ani na ilimi to ku rinka yi kaɗan kaɗan kuma ku rinka yi wanda kuka gane ba ku sa ba mala aminu daura yake cewa ah, in suka yi karatu ya wurin malamin sai mallam ya ce musu haka mun kai mun ga tara ranta mu kai tira kaɗan sai mallam ya ce mai haka mun kai mun a gane idan in wa haka mun kai to ya ke ana ma shari biyar goma duka da amma kai ko nan da wata uku an ce a karanta wata kama indiya za ka iya bayyana komai to Allah ya bijiro mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kissar annabi Adam a matsayin kwatanci da nuna mafari da manufa ta hana shi gaugawa game da al alqur'ani Allah ce wala kad aqidna ila adam haqiqa mun umurci annabi Adam wata ina mun umurce shi Allah ya kula tabbaci ha mena shajara daga itaciya an fashi aljanna shi da matar da Hauwa, an ce komi da cikin aljanna ya halatta gare ta banda wannan itaciya min qablu kahin karin kai. ainihin abin da karin zuwa wa kana yubadiru al-amra bi annabi adam ya kasance shi na gaugawa da al'amari da karfa da an ba shi wani umarni zai maza maza ya amsa waya fara hanyarsa kuma yana tsoron ya manci za ka shiga gaugawa wannan biya sai yammance a da na umarninmu min sababi ta ajili ibe saboda dauka da yake. Wannan da da azma ba mu samu himma kakka ba ga annabi Adam, ai hazman anniya ala basti akan kiyaye a ahadi dukkanin umarni. fa hasala ma hasala minhu sai abin da ya faru ga annabi Adam ya faru sai abin da ya faru ya faru shi ne sai ci itaciyar da ya ci itaciyar kuma sai zama zanadiyar fitowa dai daga cikin aljanna وإذ قلنا للملائكة ملائكة الجنود آدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ka karanta musu ka ambata musu sadda muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adam ku yi sajada ga annabi adam ba ta da su da suka yi sujada su mala'iku illa iblis sai shaitan wa huwa abul jinni shine uban aljannu ko kuma abu shayaɗi sai daga cikin aljannu ala tsare kana ya kawo mala'ika ya kasance yana tare da mala'iku wa ya abudu Allah shi na bauta ma Allah tare da su shi kuma sunna Allah duk wanda a tare da mutane bugu guda da su don haka in mutane na harka Allah sai wani ya fito jin kaɗan sai gafara ta zo sai a gawar da shi shi da ɗabewa ne ya shi da baba da saurari karatu ko a yi ba ta da ke sabo wani tomida amma yana da in gafara Allah ta sabo haka shi sai wani a kuce to Allah amma wani shi ɗabewa na yi wani sai ce eh ku ne mazauna majalisar da abokin zama su gai ta. to saboda shaidan suna tare da mala'iku a wancan lokacin sai umarnin da aka yi musu zai shaye shi a ba sai shi shaidan ya ƙi sajada a ba an sujudi da adam ya ƙi da sujada ga adam wa ƙala shaidan ya ce ana irin minum ni wani hayat annabi adam don ni da wuta an kai ne jirgin shi shi ko adam da ƙasa an kai shi shi ko siyasi ne da falsafa dai a da kimiyya dai wuta ita ka kone ita ka kone ƙasa in yanzu an kai wuta sai a ga gina ta kone gini ya kone kurmun to tun da wuta ita ka kone ƙasa to wuta ta haƙa ƙasa Sai gane wannan ƙiyasi wa wuta ba ne ƙasa ta yi wuta don ita wuta rakasuwa ta ke ita ko ƙasa samarwa ta ke in ka ɗauki ƙwarori na abinci ka ne ƙasa tarsa za su fito maka rifi rifi linkin ba linkin amma in wuta ta haɗu da waɗannan ƙwarori rasar da su ta ne gaba ɗaya buhu guda sai wata da kuma mutum shi gurgurgun amma in ka shirka buhu guda ga wuri ko na gero ne ko wace shinkawa to dan Allah ko ga iya buhu nawa mazan da shiga guna da ya buhu guda Allah ba da buhu ne da da buhu ba san yau ba ko ana ba wajen da ne gaba da shi ba ka da gaskiya dan <laughs> a fere manoma to shi ne don haka kaga ita kasa samarwa take ita ko wuta rasarsuwa take to da mai samarwa da mai rasarsuwa wani wani a bai samarwa ya mai rasarsuwa فقلنا مكة يا آدم يا كي آدم إن هذا حقيقة ولا شيطان a duk wullaka matsayin ka ne wajen ka matsayin matar ka ne ka kashe ta kaskare shi matsayin ka matsayin matar ka ne hawa bilmasi da mata hawa fala yi janna kuma min aljanna kada ku yi sake ya hidda ku da cikin aljanna ta kuma bari ya da cikin aljanna kar ku bari ya cikin aljanna fatashka ya zan kai ga wahala dai an ka dawo wuya kai za ka wahala dai idan mace kai za ka fito wata abinci kai za ka kula da ita da ƴaƴan da za ka haifa tatta abu za ka wahala bil da noma wal da shuka wal da girba wa fahami da redewa wal da toya mata kaga tsakani da Allah da asali maza kamata su tsaya su yi abinci gidan mu? to ba ma ta kawai su sai dai yake musulunci addini na ne fadi yakan bi ma mutane al'adar su in ba ta saba mai ba don haka sai zama mata suna yin abinci kuma bil asiri ma mata alaihi salatu wasallam su ke da abinci haka iyan da ya kai wurin aure su ke da mamazan su abinci wa kai da zalika da wani wannan wanda ka tsara Allah ya takaita ala shi iya akan cewa ka wahala kai annabi Adam don bai ce fa tashi aya ko wahala ko biyu ba ba su du ba a yi tsara cikin aljanna ba to amma da Allah ce ka wahala bai ce ko wahala ba ku shi ya nuna kenan asali maza ka wahalan ma mata shi asali mata su tsaya gida su kula da gida da tarbiyyar 'ya'ya da abinci da karatu da sauransu abubuwan da suka dace da su su kuma za su kula da abincinsu da abincinsu da suturarsu da wurin shigarsu da inganta lahiyarsu da sauran bukatocinsu waɗanda suke shari'a ta yi da su. Li'annar wasu da zan namiji ya sa'a shi ke gwagwarmaya ala ta ga mata ne. Nabi shi ka ta shi gwagwarmaya shi mata ne. wa huwa mahallu mawdu'i sura da ma ko shine mahallin mawdu'in sura min anna tarka al-amr don sura tana karantar da mu barin umarnin Allah in Allah ya ce aika ba sai an gaci yusabbibu shiqa suna jawo talauci da tsiya ka amma Allah a cikin yana jawo wacce biye umarnin Allah Allah ya ce a yi ayi ayi yuzilu yana kawar da talauci da kiya da wahala Allah ta ba mu ikon aikata abin da ka hora ka ba mu ikon barin abin da ka hana ka arzuta mu da arzikin ka duniya da lahira إن ta ألا تجوع فيها ولا تعب أنك لا تضمر فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Adam inna laka hakika ya tabbata gare ka a cikin aljanna Allah ta shura ba za ka ji yunwa ba fiha a cikin aljanna wala ta'ara ba za ka rashi kutura ba abinci ba sai an yi noma ba aljanna ba noma aljanna amma akwai noma na sha'awa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce wanda zai ce ma Allah yana shawar shi noma da Allah ya ba shi dama ya shirka shi aljanna da ya zo irin shirka da wata bai duniya ba da ya shirka aljanna ba a shirka duniya da kai tsaye da ya shirka ba da ya zo da ya iya kai tsaye kun bai kun ba irin wannan da jarrabawa ba da sai ka yi ka gyara ƙasa ka sassa jaki ka shuka ka yi shi ka yi ma na kai ka yi ka yi shi kai ta wahala kai kai kayan da kai ka kwara da ko a wani ko a riba Allah za a riba Karana Allah ya hada bainar juri tsakanin jin yunwa allazi huwa kullul babin wanda shine kaskancin ciki dan in ciki da yunwa ya kaskanta wal uri da rashin sutura allazi huwa kullul zahir wanda shine kaskancin wajen jiki in wajen jiki ba a don rage shi ya kaskanta da haka ilmin ba saboda wannan dangantaka jin ƙasƙancin ciki tsoron ƙasƙancin waje wa ka kai zai da hamza wa qul a kasriha wa innaka adabun ala ismi inna wa jumlatuha la tasma'u fiha hakika kai annabi adam ba za ka ji kishirwa ba fi hasken aljanna ta a ba za ka ji kishirwa ba wala tabha kuma ba za ka ji zafin rana ba ba rana ba kuma kishirwa an san ko da kishirwa da zafin rana kowa da yanzu na yi shari ko cikin zuciya la ya hasu da zaka harro shamsin zafin rana zai samu warka shamsin buha harro shamsin buha zafin rana hantsi ba zai same ka ba yin ya fadi shamsin da janna saboda babu rana a janna rana ta koro a janna babu rana la ya wara biya shamsin wala zan hasira وقارن كما الله يحدى أيضا كما بين الثمر تكان تشروى الذي هو حرارة الباطن وأن شيء الباطن جد والصبح لجرانا الذي هو حرارة الظاهر وأن شيء الباطن وشيء للمناقبة صورة دنجنتك فلو جمع الجوع دا الله زي هذا كلمة يوم والظمأ الشروى inda ya ce innaka aw inna laka alla wa la tazma thumma ta'ri sannan ya haɗa rashin sutura wata bahin da bin rana ya ce wa annaka la ta'ara wa la tabaha da ma hasalat da faɗakarwa ba da samu ba alal in'ani akan ni'imtarwa wal intina da baɗe da baiwa misla ma hasala fi zalika kamar irin yadda wannan faɗakarwa ta kasance ga wannan haɗi na a yunwa da rashin fitowa a haɗa kishirwa da jin rana. Walillahi matsalar a'ala Allah shi haɗin misali maɗaukaki wa huwa alimu Allah shi ne matsali al'akimu mai hikima. Malamai sun ɗauki hukunci da cikin wannan aya na cin miji ya ciyar da mata. da Allah ya ce ya annabi Adamu suka sauko daga sama suka zo duniya shi zai wahala ashe kenan mata miji ka ci shi da kuma ciyar wannan wajibi ce ciyar wannan wajibi ce kuma manya-manyan wajibai su ne abinci abin sha sutura wurin shiga sai yan ƙananan ƙananan lalurori sai kuma wasu lalurorin da ba dole ba a musulunci Allah bai aza maka su ba to amma duk da su in kai yi don Allah sai ka samu lada mai girma tunda annabi ya ce hatta ma taj'alu fi timra'atika har duk abin da ka sa cikin bakin matarka Allah na ba ta lada don haka ko ƴan kwalaba da ba dole ba in ka da Allah na ba ta lada kaka zana shi. ba ka jin a rayuwar iyalinka kullum kai kana da kira bakan kace ya da wahala sai Allah ya baka da halinka don duk wanda ya zo ɗabi'a hanawa sai Allah ya ji shi hana mai kamar wanda manzo Allah ya ce ka ɗaure a ɗaure mata kar ka tsuke bakin aljihu a tsuke maka bakin aljihu kar ka hana a hana masa ya kai ɗan adam bai a baka duk wanda ka bai Allah na bai wannan mujarrabun na wata za ka gani dukkan ba Allah sai ya ba duk ko ka hana to in lai ko Allah na mace ma hanyoyi kuma ga annabi na ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alheri ku mafi alheri khairukum khairukum li ahli mafi alheri ku mafi alheri ga iyali shi ne mafi alheri ga cikin ku wanda ya yawa iyali ne alheri wanda ya tsare wajibin su kai har da abin da kai wajibi ba ya ba wa ana khairukum li ahli annabi ya ce ni ne mafi alheri ku ga iyali annabi yana ce da iyalin sa yana hutar da su kai hatta da aiki ya kama mu aikin gida ma sai ya kama mu to waɗannan abubuwa guda hudu to an mafarin wahala duniya duk wanda ka suna wahala duniya to abubuwan kana ka sa suna wahala abinci abin sha wurin shiga fitar ƙari ya zama ila aure ko mata suna son mata to duk wahalolin na adam za a ga sun kare aka haka duk kai da kawon yan adam akan haka ya kare don duk wani abu da aka bada in kuɗi in miliki gace duk dai wani abu da aka bada don me aka san miliki. don a ce haka a yanzu tura a samu wurin shiga mai inganci mai wahayi. eh don me aka neman kuɗi makabce don wanda ya madama da aure don a tsara da abinci da abin sha da da wurin shiga da aure don haka duk ba na ɗan adam ba ta wuce ci da sha da sauran waɗanda ba saboda haka wani malami mai hikima ya ce. ba hadisi na ba abin da zama wani malami ne yake waɗanda cikin hikima ne ce an ka ce duniya wai an kare duniya an ka ce ke duniya ta ce baka an hako ba kira ta ke duniya ta ce cika an hako ba kira ta ke duniya ta ce na wa da ku wai baka abinda an gaza ga baki jika abinda an gaza ga jiki baka jika to na wa da ku wani wani da Allah ta'ala wato shi da duniya daga baka sai jika baka abinda ka sa ga wani hankalci jika abinda ka sa ga jikinta da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

don haka duniya wata wacce farka cika Kuna a duniya duk wanda da kaga ana ya kai a kawai sa kawa. kuma wata ga duk kariya ba su baka kariya za ta yi cika kariya za ta ma haka to kuma ko ta ilai shaytanu sai shi ɗan yawa annabi adam wa tawaf ai fa wasu wata ila adam shi ɗan yayi wa tawaf zuwa ga annabi adam Adam, ya shi ya yanci, Ya Adam, ya kai Adam, Har a dulluka ko in shiryar da kai, ko in yi maka dalili, ko in yi maka jagoranci, a a za ala rafin huldi bisa ga itaciyar da wama. Akwai wata itaciya nan cikin aljanna wadda in mutum ci da zai ita aljanna. Amma in mai ci da ba akwai yiwa wata ran a zo a ce mai to shi ko ɗan adam ga shi da son tazarci ai allati ya haludu man ya akulu minha wadda wanda duk ya da zai dawoma shi ko ɗan adam da ya kasu da za a kullum ɗan adam ya ka ɗaya mala ko Allah ya gwada mana zama mala Ya an gari da Allah ya gwada mana wani Ya an gari Allah ya gwada mana wani musallayya kullum cikin Allah ya gwada mana zan son ta ɗori wa mulkin kuma zan nuna maka wata itaciya wanda in ka ci da za ka samu mulki ga ɗan adam da son mulki har yana kashe jinsin da zai samu mulki la ya bula kuma mulki wanda bai kucewa ba irin mulkin daga kucewa ba ai rubin, dama ta tazartafuwa ya duba wanda ke dore ba wala ya kaɗau da yankewa abinda ba a samu duniya dama ta tazartafuwa wanda ba ta yankewa duk wata dama duniya ya ce wata a dai yan dama dama mai yanayin shekaru shekaru wato takwas ta yi ba ba da adamu sai annabi adamu ya yi gaugawa kam da an yi a cewa mu bayanin min na kafin ‘yan ya zo mashi da gare mu sai ya ce wannan ita ne فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخففان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ce fa'akala sai annabi Adam da matarsa Hauwa suka ci minha daga itaciyar nan fafadat lahuma sau'atuhuma sai al'aurorin suka bayyana al'aurar suka bayyana suna cin itacen da sai sun a gaje tuwayen aljanna sun farce daga cikin da ko ga su tuwayen aljanna liya suna cin itacen da kawai sai sun a zafin kurwa zundur tuwayen aljanna sun gushe kenan saba ma Allah yana jawo jarewar ni'ima subhanallah ai ba'ara sai ya bayyana da kulle wahidin da kowanne ɗaya min huma daga cikinsu kubuluhu gabansa wa kubulul akhari da gaban ɗaya wa tubuluhu da bayansa sai zuwa da suna ganin al'aurar junansu wa biya kullum min huma an ambaci kowace al'aura sau'a li'annan kishafahu saboda bayyana al'aura ya su'u sahibahu tana waɗanta yin ga mai al'aura mutum bai kuma da al'aura yi ne mutum na sai wani ya koma mutum mutum ya koma mutum mutum in gidan halittar mutum da Allah ya bai ta asali ya sauya a tite ko ya bari wasu sun sauya mai ta to wannan ka sai zama bai ci ciwo da ga al'aura ne don yammacin turai ruwan kazanmu akwai gidajen cin abinci da gidajen sai tsara da shedana da ake shiga su kuma a kasance da dir su ba su gani munin wani saboda kullum abin da ka jawo fushin Allah suka zo su takaro kuma suna kokarin watsa wannan a cikin al'umma duniya Allah ya ruwa ma dan adam asiri ya riya al'aura dai su ko suna son tona ma dan adam asiri su kaskanta shi wa fatiqa sai annabi adam da hawwa suka kasance yaksifani alaihima min warqil janna suna tattawawa a kan jikinsu na ganyen aljanna da ya tattara bihi don tsore al'auratu da shi wata rana ina kallon wani shiri da shi sai ga ɗalibin makarantar ta farfesa abubakar gwaram ana hira da shi kan wurin mashi itace sai kawo ayata yace da cikin muhimmancin itace su ne a wurin harko da annabi Adam da Hawwa'u suka nemi taimako da sunan fure al'awar. Sai ni ji daɗi kwai da bayanin ne. To wannan kun ga me ya ja musu wannan? Sabon Allah. Sabon Allah shi ja musu wannan ya ce su cikin ce zunci. Sai ga shi al'awar su ta bayyana. a shi kenan sabon Allah yana jawo matsala. a haka matsalolin da mutu ciki da muna mai shesu da zunubanmu da yayi amma sai mu ta ki gudu muna leƙen na wani sai ya abu da wani tana sai mu ta bashin zuwa da wani mu ta tuka su mu ta bakin mu ta liƙa da da wasu mutane da ke mu wani abin ban mamaki da ƙyarka ga an haɗu a majalisa mutum ya ce kai kuma in ba ku labarin kai na yau kun gani wallahi na yi ko gidan shi cika kawai duk an sai a kawai ne mace ta kun gani wala yana da matsala wajen zamantakewa da iyali na kunce matsala ta wajen kasuwanci na kunce matsala ta da ɗaya da samun a wani sashi a gida sai ya zama wani ai wannan matsala ne ai zuwa ne ta ai zuwa ne matsala ne shi ne da matsala don ya haɗa tashi da ƙyar a zamna a wajen fakira da samu wanda ka jawo hirar kai ne ya bata kolin kai ne ya wani mai gida wanda ya koyi Allah ɗaya sani da wani amurka ne ya da kwaye na ba sai ya kawo wani ya ce aiwa ne ruwa gare aiwa ne bakare gare aiwa ne juman kai gare aiwa ne gaba gare ya cin nama Allah shirya to wannan aya tana da dini akan wajen cin suka ci al'awa da kuma munin bayyana al'awa bayyana al'awa a haramun don da yahudawa suna nan suna yi kuwa a abin saurari da abin karantawa da abin tallatawa don su sauƙaƙar da banzarar da al'aurar 'yan adam don su kai ga su na haifar da tangarɗa ga addini da jaye da duwayen kunya a cikin saman al'umma. Allah ka taimaki musulmi da musulunci, ka rago da rage addinin ka. To a nan kuma aka samu wata matashiya ta ilimin tarbiyya. A wani bangare na ilimin tarbiyya akwai ta'alluma bil basira. akwai abin da ba wani zai karanta zama shi ba ba a aji za a ganta da kai shi ba ba a littafi ba haka kawai za ka yi nazari ka gane haka ya kamata a yi Zai yana da adam da awa da sun gaji wasu a gaban zanzan wacce su ɗibi ganyen ice su ba ba su ke ce ba Allah ya kuma da wacce ku ɗibi ganyen ice su ba suna sun ka tsaya sun kai suna yi zuwa gane haka ya kamata a yi kenan sun samu ilimin ɗibar wannan ganyen su sa ka cikin su ta hanyar lura da ɗan adam To shi ko ɗan adam lura da hankali jallila bai tsara a gare shi don shi maƙiya Allah sun ka buɗe ƙohon shigowa da kayan maye da tada farashi ko abin nan cin kasuwar kayan maye don kawar da hankalin ɗan adam musamman samari matasa da amma mata, don saboda an duk wanda an haka wanda hankali ne to duk abin da an ka taura shi zai karfi shi amma yan hankalin ɗan adam na nan to ko ta na za a ga suna kyamar wani abu don lokacin da tirakana ya kire larabawa ya tambaye su game da annabi abu su biya lokacin suna kare ya so shi karya amma bai yi ba don ganin karya aiki ta hankali ne nuna mai kashi karya ai ba Allah ya sani ba to riba shekarun baya a majalisa da aka zo da wani kuduri na a halatta arnin namiji da namiji mace da mace a Najeriya na suna samar shi arnin namiji mace da arnin mace har a yi taron tsaurin arni a hotel a yi hatta da kabirai da a cikin mutum zafin yadda kabirai ka san ba kabirai kiristoci suka ce bautan ba wanda ya sa amma tari a ɗan adam to a cikin hankali da ka gani muhimmanci gare shi ko kahin da an gaba da hankali ne to hankali nan na amfani amma ba dai in an dai mu haka ne ko musulmi na sai zobe da umani ba shi kan musulmi amma ba haka magana ma bai iya ta kwarai kare magana rabi da rabi shina dariya shina jiyo ya wada ya tashi kan ta wala kanta bai gina kai ne ba ya gina wani inda yana shaye shaye saboda da samari ka shaida gwada shaye shaye ka shaida gwada baya ta da abuta da masu shaye shaye ba ne ba haka Allah ka kare iya musulmi ba mazan da matan wa asa adam rabbahu annabi adam ya saba ma ubangiji bisu ijali saboda ya yi gaugawa me ya yi gaugawa tasdiki halittin iblis ya gaskanta rantsuwar shaitan billahi da Allah lahu rai shaitan ya rance mai da Allah wa qasama kuma inni lakuma to sai gaugawa an ga rantsuwar wa da kada ya wadda an hana mu'ayyana a ayyanan nada wa anna ghayraha wani wanda ba ita ba yin baqiyati afradiha daga sauran daidaikunta min baqiyati afradil jinsi da cikin sauran daidaikun jinsi lai kamar hiya anu bai cikin abin da an kana suna ganin ga wacce ita da Allah ya ce bai gada ita dai ta abinci amma yana da bai ce wani irin ta sai an ga ce kakkace waje ga wacce nan zuba zai mai sai ka tsaga nan ta ce wani wuri sai ga gawa ɗin ka ci kan ba dai wata aka daga ka ci ba ba ba ta aka yanka cewa ke da asusu ne Sai ta aka yanka cewa ke sai ka bar wanda sai ka tafi shi ya bare wani sun gaba ga waje ka ci ga shi gina abin da waje ka ci ga waje ka ci hanyar. don haka da Allah ya ce ka a cikin sanya kowace an kashi dare an kashi to amma sai ke zan ya yaudari Allah da Adam wannan kuma suna karantar da mu hatta da matsi don yana iya rarraka da nasiha cikin rigar masiha nasiha cikin masiha cikin rigar nasiha masiha ta yi kawo amma sai kawo da cikin rigar nasiha Allah Allah mun jami fadawa sai an annabi Adamu ya fashi Wani Allah ya faɗi haka ba ga wani wa asa Adamu rabbuhu kace Adamu ya sa'a mu ubangiji sai inda yake fada sai ka ce ce Allah ya ce nan ma fadawa ta ke ya ɓace Allah ya ce ba kai kace ba ai gwanda ya ɓace an matsa nuri shi daga abin nema ne wa huwa al-quludu shine da wawa shi da aka aljanna ya tafi da dan nema aljanna sai ni sai ya samu zuwa da shi aljanna wa ruhi radiya da kuma amfani da abin da a cikin aljanna kenan da yawa dan adam fatan wani abu ta sa ya rasa shi wajen kwaɗai sai ta rasa hadari ka ga masu son mulki a wurin juyin mulki sai muke sai da sunan juyin mulki ya an jiki da ma ba da juyin mulki sai an ayyana su wani an ministoci an ci wani an mataimaki wani Thank you.